fatalwar saurayina gajeren labari ne da za mu dinga kawo muku masu ban al'ajabi bismillahir rahmanir rahim labarin fatalwar saurayina sani ya dube ni yana yi wani irin murmushi kafin daga bisani ya ciro wani zobe da yake matukar sheƙi ya miƙa na karɓa yana sake zara idanu ina ka samu wannan zoben mai kyau haka ya yi murmushi irin wanda ke firgita ni a duk sanda ya mani irinsa ban san me yasa kwana biyun nan nake yawaita jin tsoron sani ba zoben ban kwana ne na zaro idanu a firgice ganin bikinmu bai wuce kwana biyu ba kana nufin mutuwa za ka yi kabar ne ya yi yar dariya a'a ba zan taɓa barin ki wani ya aure mini ke ba ko na mutu ba zan bar ki ba muna nan tare ni ma ne dariya cike da zulaya na ce masa sai dai idan fitarwa za ka zama bai bani amsa ba amma kuma ya canza fuska cike da damuwa na kalle sa ko na ɓata maka rai ne ya girgiza kai sannan ya miƙe yana kalle-kalle barin tafi magariba ta kawo kai har kullum ina mamakin muddin magariba ta sai in ga yanayin sani ya canza ban damu ba na yi masa sallama har ya tafi ban daina kallon yadda yake tafiya ba na juya na shiga gida da shiga na gida ko mintuna goma ban yi ba domin buta ce ke gabana ni ban yi alwalar ba ni ban tashi ba ƙyar An kiran wayata ta sa na yi ina jin umarmu tana yi min faɗan. zaman da na yi ƙanwar sani ta kira wani tana kuka wai sani ya rasu na miƙe a firgice ni cilli da wutar haka ma wadda ta saba ce umma ta dube ni cike da mamaki salma ko dai kina da aljanu ne me ya faru da baya da baya nake ja sai kuma na yanka ihu zan fita umma ta rike ni sosai tana tofa min addu'a da ƙyar na iya buɗe baki ina kuka umma lafiya ta kalab ki bar ni wai sani ya rasu umma ta firgita saboda ta san yanzu na rabu da shi da sauri ta ɗauko hijabi maka nufi gidan su sanan ganin mutane cike da ƙofar gidan ya sake haukata ni a take na yanke jiki na faɗi babu numfashi bayan na farfaɗo na ga mutane a kaina suna yi min firfita na yi kuka na kuma amince aka riƙe ni aka kai ni gaban gawarsa in yi masa addu'a har an shirya shi ma za a kai sa na yana masa addu'a ina kuka sai dai yadda na gawar tana motsi da ƙarfi tana kuma yi min magana Salma kada ki bari su kai ni ban mutu ba ki kwance ni jikina na kirma na saka hannu ina kokarin kwance sa mutane suka rirriƙe ni ina ihu ina ciya. su taimake ni kada su rufe shi bai mutu ba amma babu wanda ya kalle ni haka suka ɗauke shi suka kai sa makabarta na zama tamkar zarariya duk yadda ake tunanin zan yi tabakkali abin ya gagara saboda kawai yadda idanuna suka hango mini shi yana motsi yana magana ina nan zaune na ji muryar kanwasu tana cewa tun jiya bai iya fita ba saboda ciwon ciki da ya ta fama da shi har ne mamakin da ban ga Salma a gidanmu ba Umma ta girgiza kai ya zo gidan ɗazu sai dai mamakin da muka yi duka duka ko mintuna goma cikakke bai yi da tafiya ba aka ce mana ya rasu ƙanwarsa ta kalli mahaifiyarsa duk suka girgiza kai to ai mu. tun karfe hudu da rabi muke zaune a kansa saboda jikin ya yi tsanani haka kuma ya hana a kai shi asibiti Ban matsa ko nan da can ba har Allah ya ɗauki ransa ban san lokacin da na buɗe baki tare da nuna masa zobe ba da gaske umma take yi mako shi ya kawo min zoben nan kuma ni bai ce mun bai da lafiya ba ɗakin da ya aka yi shiru yan uwansa suna yi mana kallon waɗanda su ta saka masa bato haka mu ma muke yi musu kallo tun daga nan na daina walwala na daina dariya bana fita ko nan da ta. ana haka ne bikin ƙawata ya tashi duk yadda aka yi akan inje na nuna masa ba zan iya zuwa ba duk da irin ƙoƙarin da ta yi a mutuwar sani da ƙyar dai umma ta shawo kaina na shirya na kama hanyar bauchi cike da faduwar gaba mun sha wahala a hanya da haka sai kusan magarib muka iso bayan na huta ne na ji ana ta cece ku ce akan abokan ango sun zo ni dai yana kwance ba ni son hayaniya a wata libabatu ta zo ta matsa min akan lallai sai na fito mun gaisa da ango da abokansa na miƙe kenan na hango zoben da ke yatsarta iri ɗaya da zobe na babu wani bambanci ina ƙoƙarin tambayar ta amma ta ƙi saurare na babban burinta mijinta ya tozali da salmar da kullum sai ta bashi labarinta haka nan bayan ta cike da saƙe-saƙe bayan mun gaisa da abokan ne na duba angon da ya bani bayana waya ya yi kama da wanda na taɓa sani a baya na kafe shi da ido babu ko ƙyaftawa ban san dalilin da gabana yake faɗuwa ba sai dai yana jiwa ne saurin ja da baya shi kansa kallo na kawai yake yi da hannu nake nuna sa nace sani dama baka mutu ba ya dube ni da mamaki a fuskarsa haka ma mu suka bi ni da kallo ya aka kika san sunansa ban fahimce ki ba na haɗe yawo da kyar. jikina na kirma wallahi mijin da zan aure ni kuma ya rasu nan da nan wuri ya ruɗe da surutai kowa da abin da yake cewa shi kuma bai yi magana ba sai kallon mu da yake libabat ta girgiza kai ta ce wannan sanin rayayye ne ila ko kama ya miki da wanda kika sanin na share hawaye na ina sake ja da baya wallahi sani ne bari ki gama hotonsa kowa ya ziro kai domin tabbatar da gaskiya ta. sai ga hoton sanuwan da muka ɗauka tare muna dariya a nan kuma sai kowa ya fara zara idanu na kama hannun libabatu na haɗa da nawa sai ga zobe iri ɗaya ba ƙaramin firgita libabatu ta yi ba kin tabbatar kuma ya rasu ina kuka na ce mata a gaba na ku aka tafi da shi makabarta gabaki ɗaya kuma sai aka juya domin a ta bakin sani juyawa da za mu yi muka nemi sani ko sama ko ƙasa muka rasa nan da nan wuri ya ruɗe da ihu da hayaniya wasu da gudu suka bar wurin saboda tsoro da ni da libabatu muka kama hanyar gidan su sani muna shiga muka samu wata 'yar matashiya ta kalli yawan fuskarta tana nuna alamun bata gane su waye ba libabatu ce karfin halin cewa ina sani kanwar ta girgiza kai ta ce waye kuma sani duk gidan nan bamu da wani mai irin sunan nan libabatu ta ruɗe ta ce sani da kawo kayan aure gidanmu jibi jibi biki shine nake magana fa mahaifiyarsa ta fito tana cewa baiwar allah ko dai kun yi makuwa ne Bamu je neman auren kowa ba libabatu ta shiga tashin hankali haka muka koma gidan su libabatu iyaye suna ta shirye-shiryensu ba san me yake faruwa ba mahamman shiga uku fatalwa ya zo neman aure na har kuna shirin aura min shi a nan kuma sai hankalin mutanen gidan ya dawo kanmu dama an fara tsegunta wa wasu ni na mayar musu da yadda abin yake na kuma nuna masa hotunan sani daga mai salafi sai masu barin gida. duk da haka iyaye suka sake komawa gidan sani aka sake tabbatar masu babu wani sani kuma su basu san abin da yake faruwa ba cikin dare muka kasa barci mun kuma ƙi rabuwa da iyayen libabatu saboda tsoro duk muna nan a falon har karfe ɗayan dare wani irin sautin dariya muka je na tashi hakan yasa duk muka kalli bangon sani muka gani yana ta kwasar dariya ni ne nan aljani ɗan ƙundalo wallahi sai na aure Lubabatu sai kuma na aure Salma ni na kashe sani ni ne kuma na shiga jikinsa sai na aure ku baki ɗaya muka mai juna muna ihu sai da abba ya daka mana tsa ku daina mana ihu kuna so ku zama shaidanu irinsa kai bawan Allah me yasa kake son auren su ya sake fashewa da dariya saboda ina son su ran abba ya sake ɓaci ina yi maka albishir da daga yau ba za ka sake marmarin zuwa kusa da su ba da yake abba malami ne sai ya fara karatu dama duk muna da hadda kuma muka fara yana ihu yana gururuwa har ya ɓace abba ya mana faɗa akan wasa da addini da muke yi shi yake kawo aljani yana shiga mu washe gari na koma kano cike da damuwa na gaya wasu umma komai har da iyayen sanin lamarin da ya firgita su ya kuma ba su mamaki ina kallon zoben nan na kasa cirewa wata rana na tashi daga barci na nemi zoben nan ko sama ku ƙasa na rasa sai kuma na ga inuwar mutum ya ji ya kalle ni idanunsa yana zubar da hawayen jini zan ihu amma bakina kamar an liƙe man bai ce mini komai ba ya juya ya fice da sauri na fara azkar ɗin da na mance ban yi da asbahi ba alhamdulillah